day taken up Madam Josephine Elio kenan 'yar kasar Australia wace rashin alka'ida a yankin Maghreb Akmi ya yi garkuwa da ita bayan da 'ya'yan kungiyar suka sace su lokaci guda da mai gidanta Dr. Ken Elio a garin Jibo da ke arewacin Burkina Faso a ranar 15 ga watan Janairun da ya gabata. Ranar da a ɗaya ɓangare 'yan ta'adda suka kai hari a Splendid Hotel na birnin Wagadugu, wanne ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla talatin. Shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ne ya karbi wannan mata 'yar kimanin shekaru 84 da haihuwa lokacin da yake yada zango a garin Doso a ƙarshen mako. Shugaban ya ce tun a ranar da aka sace waɗannan turawa hukumomin Burkina Faso suka buƙaci haɗin kanmu domin samo hanyoyin karɓo Dr. Elio Ken da matarsa Josephine Elio. Saboda haka muka dage haikan ga tuntuɓa kuma ba a je ko ina ba aka fara samun haske dalili kenan da masu garkuwar suka amince su sallame ta kamar yadda kuke ganin ta yanzu haka zaune a dama ta ina mata barka kuma ina fatan za a gaggauta sallamo mijinta ba tare da ɓata lokaci ba josephine elio da mijinta dr ken elio masu shekaru 82 da 84 da haihuwa sun shafa shekaru akalla 40 suna aikin jin kai a asibitin garin cibo domin taimakawa al'ummomin kan iyakar burkina faso nishiyar da mali saboda haka shugaban kasar nishiyar isu muhammad ya ce ya kamata mutanen da suka sace su su gane cewa waɗannan turawan kasar australia josephine elio da ken elio sun taimakawa waɗannan ƙasashe uku ta hanyar inganta rayuwar masu ƙaramin ƙarfi. wata majiyar ma'aikatar harkokin wajen kasar burkina faso ta tabbatar da cewa an samu ceto waɗannan turawa daga hannun 'yan ƙungiyar ta alka'ida ne ba tare da biyan kuɗaɗen fansa ba sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar